wannan guda biyu wanda Abdulsamad ya Every path has a double way, bumpies and indulgency. Why the battle begin on unprepared ways? Why the battle begin on... Raida Numfashi! Raida Numfashi! wani da wannan akwai ban mamaki da a ce ni ce ke da na amfani da wannan damar da na samu makudan kudaden da kya tunani zan same su da a ce zaka mutu da na ta duk yan jaridan duniyar nan an faɗa musu ni ce na kashe ka da duk abin da zai faru ya faru ki kwantar da hankalinki gobe goben nan zuwa jibi mahaifinki zai gangara <laughs> rai da numfashi They are working together. They are friends to love, but yet the same time they become an enemies. How could that possible? How could that tease? How could that be a meaningfully? Raiden Raiden Raiden numfashi. Story Umar Wonderful. Screenplay Saddam King Jajira. Producer Sari Idris Maiwaya. Executive producer Bashir Girma. Ko da ce zan mallaki da arzikin da ke duniya. amma lalle ba zan mantawa da asarar da na yi take ba tabbas zan mallake ka kuma za mu kasance da juna Directed by Baban and Suleiman, one boy. Watch the movie and find the saga, how this could be a path at the way. Raid Fashi. Numfashi. kuwa sai munafurci sai sun naman mutum ɗanye duk ba tattare ba farki ida kwatare da ara ara na da harshe na da haƙori na an samu saɓani na san cewa to ana cin nama na ɗanye ana munafurci da ni shin Allah ni ba na shiga harkar kowa kuma duk wanda bai ja mutuncin sa ba ni ma ba mutunci ci na zan ja ba tun daga kan halli man har na'ibi har mamu ba wanda zan raga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 marayu nawa ne a nan unguwar ga sanar suna bukata za a aurar da su katifa idan ka siya Allah zai rubuta ma lada sai ka ji can wai wai an tafi umara da bashi nauyin ma ya ishe ku umara da bashi wallahi da wanda ya tafi umara da bashi da hakkin wani wallahi gara ka tafi dan batta ka je ka siyo tsire na ɗari biyar ma ya fi agun Allah ba ruwana da arzikin mutum tun da ban gurin na ce ya taimake ni ba da kuɗinka da rayin kuɗinka ina ruwana haba dan Allah karfe nawa yanzu karfe shida da yan mintuna ka fara cikawa yan unguwa kullum kai kake tashin mu daga bacci ka san haƙƙin dan adam kuwa eh kullum kullum muna faɗa maka baka ji sai yaushe zaka yi hankali ga kari aka kaɓa ne hankali yara yan ƙananu na unguwa wanda su ya kamata a ce su rinƙa yi kana musu faɗa amma kai kake yi dan Allah dan Allah bawan Allah mu kullum muna gaya maka ka dinga kiyayewa bari gaya maka ji kana ɗaya daga cikin munafukai na shi yasa ka fito dama jira nake a fito kai har gaskiya ka sani kai baka taɓa laifi ba kenan ko ka fito wai zaka gayan gaskiya to ka fara gaya wa kanka gaskiya tun da nan duk laraba sai yara sun iyaye kun sa su wahala kuɗin laraba in koyarwa ce ka yi don Allah man biyan ku fa ake ku kira sallah a biya ku ku yi karatu a biya ku haka addini ya ce har za ka ce ai bai kamata ba ka wani tara gemunka in an ce ina malamai za a tafi gidan gwamnati ku ne ka saba babban riga ku ne a gaba a kawo abinci ka lamushe wai kai malami malamin kwaɗayi malami na Allah baya kwaɗayi in an ce gashi sai ce a'a Allah ya kawo ha to mu dai ba za mu daina gaya maka ba sai ka taɓa ni sai ka ta ka dangwale ni sannan za ka gaya magana bari gaya ma ba zan taɓa ji ba sai ranar da duniya ta bi da ni sanda aka kwantar a tayar a motsa ni ina da ƙyar to ba ma laushi zan ba sai in taushi sai in taushi lubus sai in yi lubus to shikenan duniya ce ta ishe ka riga da wando har da yar ciki ma kai ma ta ishe ka ta ce ta ishe ka kai ma ta ishe ka ta ishe ka Na'am. Kadirari ina zuwa so shayi. A'a ina Yau a Takalma ne ka wanke min. Kamar ya me kake gani? Takalma? Eh, kalman zaka wanke min. wannan takalman nan wance tun da ya ganin takalmi irin wannan takalmi ka ce takalmin saboda baka da mutunci ka zo ka wawar ga zamun takalma na eh ban gane rashin mutunci ba za ka ɗauko takalmi ka ce takalmin fa daure kamun wance wannan ai ba za su hunkuna nan dan gwangwanin ba sai dai ka turon guda shi yasa ka wula ka kan ka tare wasu takalmi ta ga mu a Najeriya wallahi ka taro mat mat ka taro na taro ba mat ba ya kaji kai da kai bambanci ko saman hana kenan akwai wahala ya kaji ai ban yi komai bai Kai da kanu nuna mun baka da mutum. Zube mun takalma na kaje. Za a ji tun da ba na gado bane. Dan ɗan tijara mai tijara ɗan tijara mai tijara ɗan tijara na zubar ma yadda kake takama kayan sana'ar ka ne ni ma kayan sana'a ta ce ɗan tijara na ga mahaukaci Allah ya haɗan da mahaukaci idan ma certificate ne da kai ban daidaita malama ka gane kana hauka ma barin ka ake haukan da kace mutane ka ake kai kai haukan da kace mutane wannan ka tarje da kai wannan bannan na jin bari tunda nan ba kofar gidan tsoho bane a bannan tunda ba tsoho bane ba dani ba ya da ni ba ina ne ban ne tawa tana ina ne ma dan amana idan ka mun hauka rusa ba kai ba aiki bane a nan gurin to shiga cikin gida ki to kai gida zan rataya na a ban rataya a wuyanka ba Asaba'u! Asaba'u! Ke, daga ina, ina ka samu wannan? Kaya na ce. Wace irin kaya? Mutum nake gani ka ce kaya. Kayan wanki ce ita ko me? Kuma in dai ba so kike in yi miki karara ba, tun na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga. Ke kuma wace wannan da za a shigo da ke? Ke wata nake miki? Zan tattaka ki. a sama ta ja bakin ki shiru na ɗauko kifi na ki dinka yi min magana kin san gaggan ku ta jikwa guri ɗaya kai daga ina ka ɗauko ta wannan kifi ce a cikin kifin wace iri ce ita tarwaɗa ce ko karfasa ce ko kuma biya ce ita iya bana ce wannan ɗin ke kalle ni da kyau a gidan ku haka ake rashin mutunci kama hanya ki fita gidan ku ne nan mara kunya tsararre ka tashi ka ɗauko yarinya ka kawo cikin gidan nan iya ka dai ganta ko dalla malama fita kwartuwa kawai ya ta kawai kai gaskiya me ta zo gidan nan gaskiya in fito miki a mutum to a mutum eh ma ai ba mutum ne a bani bangare na in gina Allah ko eh a baka guri eh. a tsaga gu a baka eh. to ba za a baka guri ba ba za a tsaga guri a baka ba zan kira a zo a auna guri a fitar da kai gara in sayar ma wani ya baka kuɗin ka in zauna da kai a cikin gidan nan kana kunsa min bakin ciki ka ji in gaya maka ke fita tun da nan gidan ba gidan ubanki bane fita mara da ka na san haka zan ka haife ka kai mun wallahi tallahi da da na ka mutu wani haihuwa haihuwa asara ce haka kawai Mana kunya mama. kai tsara shan nono na da kai wallahi ya haƙuri mama rabu da shi insha Allah shi ba za a yi kuma za ka haifa sai an yi maka fiye da abin da kai mun ya haƙuri mama Tunga, tunga, zo mana zo mana me kuma ana ji fa zagi na fice. kin san matakin da zan dauka akan ta ne ya za a ita zage ki in kyale ta ko ba ki ga yadda muke gwagwarmaya da ni da ita ba ki kwantar da hankalinki ni fa da fushin ki fa gara gobara ran sallah ina gaya miki ki kwantar da hankalinki zo mu tafi zo mu tafi dan tijara dan tijara dan tijara shi nan ku ga dan tijara dan tijara Malam Sogiji, ina gajiya. San da zuwa. A gida ham. Lafiya lau. Ina gajiya. Alhamdulillah. Kuna nan kalau? Lafiya kalau. Ya yaran? Lafiya kalau hajiya. Ya ruwa kuma? Mun wa Allah. Ai lokacin. Alhamdulillah. Hajiya, na ki mamaki ne na gidanki. To. To hajiya ni ne hau. Eh, zama na musulunci. Eh. Zama na kwatuwa kuma zama na ake ake na lafiya. Eh, Idan mutum ya ga abu ba daidai ba. To yi magana. Haka ne. Yanzu hajiya wannan yaro haka za a sake shi kamar tinkiya sakaka sai abu duk wata masifa sai kwazo kina a sa masa ido hajiya wallahi wallahi kirke sai sun da same ki lalle abin zaki ki yi kokarin ki wani yaron wallahi maganin sa baki duniya faji ake baki ba na mutum wallahi malam Hamisu ba ido aka sa masa ba hmm. ba mu sa masa ido ba wallahi ba abin da ba na yi duk abin da ka sani da zan yi shi wanda wai zai tsorata ko ya daina abubuwan da ike ba abin da ba na yi amma yadda ka san kullun tura shi ake yi yau idan ya fito da wannan gobe ba shi ne ba kuma wani sabo ne daban yadda ka san wahayi ake masa na shegantaka yaron na haka ike ne har na gaji na rasa yadda zan yi da raina wallahi to yaron nan hajiya ni dai ka wallahi zuwa nan yanzu insha Allah zai abin ya dame ni ne ma na'am in ya zo eh turo mishi ai dana kowa ne hajiya gaskiya ne gaskiya ne mugu ne sai me shi wannan haka yake to na nagode fa Allah bar zumunci Na nagode wallahi gode. oh wannan yaro wannan yaro wannan yaro ka duba dai ka ga malam Hamisu duk da shiru shirun a unguwan nan wai har ya iya tahowa yanzu ya zo ya kawo karar ɗan nan ni dai Allah ya shirya min shi Allah ka shirya min shi dan

ka gane ni ya zan gane ka haka dan tijara in nema haka ai ina ganin zaka fahimce ni ko to in um, kuma baka gane na ba ai ka gane ka je gidanmu ko har ka ce a turo ni to an turo ni menene in na zo wajen ka to yanzu kai ne ce a turo kan ka ɗaukar shi wani turon ka da yi ba ƙaunar ta sa a turo ka ba yanzu kai ba ka jin kunya don girman Allah ka dubi wannan kana ɗan musulmi a sai ka a cikin musulunci ka zo wani ne wani. to musulunci ba a zuciya ba ne shi kuma a taƙawa hahu na tsoron Allah ya a zuciya yake ko ko ba haka ba ne kuma duk kai ai dan adam ne dole ba za a rasa ka da wani abin da kake yi wanda Allah baya so ba to ne ina zuwa dai wannan ba ni ba ya wannan ba kai baka jin kunya mahaifinka ya zo amma mahaifiyarka tana da rai rika dauko mata magana kala kala wallahi ka kiyaye duniya baki mutum yanzu gar baki maciji ka dauko ka dauko wannan ya zata da kai kai ne garanto na kai za ka yi min garanto ba ɗan adam ne zai mun garanto ba Allah ne zai mun garanto tunda shi ne shahidi to ka ce kanka ita duniyar kake gani wallahi da yawa ta fi karfinka a zo a ga gaskiya ku ni ku ce ce a tuna da zai maka ce zai wani ga maka har abada ba ku da wanda za ku yi wa azi sai talaka mai karamin karfi ko azi ne ba za ku yi ba sai azumi ya zo ka zo ne na dau nauyi ni ne mai daukan nauyi daukan nauyi riyar riyar idan ɗaukar nauyi ne marayu nawa aka bari a unguwa wanda ya kamata a tallafa ai mahaifina ya rasu waye tallafan waye taimakan ni kaji ne kaji ce kaji ne saboda me bara ku taɓa gaya mutum gaskiya ba sai sai talaka ai ga masu yin abin da ba kyau nan a matsalita a yi ha'inci a yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka mai ƙaramin ƙarfi ka kiyaye fa saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi buhu biyu da siga kullum ku ne kan gaba wajen wajen addu'ar uku da waina bismillah sha tara kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulwar lahu sha ɗaya ka rasa me ya ci ɗayar ka kiyaye fa to abin da zan gaya ma ka fita daga hurdata kawai eh in ka ga dama kai mun addu'a in ba ga dama baka kyale ni Allah shine mai shiryewa ha Allah shine mai shiryewa kuma duk mai ganin wani a watse yana ganin ai wane ya watse shi ya tsira ha aljanna ta mai rabo ce kuma Allah yadda albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun dace mun tsira to abinda zan gaya ma ka fita daga hurdata mahaifiyarka ne muna zaman lafiya da ita shine kawai haka daga baya kenan Allah ja zamanin galadima abin da yasa na sarkin gida na kira ka nan gurin mai wannan sirri da kai eh kaga sarkin abin da yake mana ya fa ishe ni dan kai dadi sarauta fa ya gada na gada wannan gaskiya ne da abin da yake kallon sa nake yi eh in ya na a fada kaga din da yake wani kumburi ina cika sai ka ce shi kansa mu za mu yi da irin wannan ba za ta sabu ba ran kai dadi kamar baka san tarihin gidan nan ba ai shi sarki haka haka yake ganin ka ai ranar da ya hau mulki na'am sa aka ɗago kundin tarihin gidan sarauta ya karanta hudubar kakansa ni na karanta masa hudu batun gali batun ya hudu ba gamsashiya ku bani gargali ne kai ka sani na san wannan kabila biye ce da bani gargali da bani hardubu eh, su suka haɗu tun zamanin sarki ya judu ya ce a haɗa ku ba wacce za ta sarauta sai da ɗaya ɗaya kuma ta fi ɗaya ƙarfi naku ya fi ƙarfi amma sai aka samu rashin sa'a ya mutu a filin yaƙi haka aka yi kamata ya yi a ɗau ɗaya daga cikin zire ku a bashi amma tun da abin munafurci ne kakanmu da ya faɗi wannan maganar Allah ya ji Allah wisa a kai masa yankan rago eh, haka to wannan Allah ya gafarta masa shahada a matsayinsa na bawa aka ce ina ruwansa bawa yana magana ne a sarauta ba komai kana na na'am to shine aka ce ku har abada bi'in wa da'iman daga nan har Allah ya busa kafansa kuna nan a galadima la malikul aliku bil hazar dari ba za ku taba yin wata sarauta ba sai dai galadima to abin da nake so da kai sarkin gida wannan magana da muka da kai akan wannan isho da muke so mu da shi to idan ya tabbata kaga wannan matsayi na galadima shi zan baka a hawa dan Allah wallahi ne maka alƙawari <laughs> to ai wannan abu mai sauki ne to shikenan matarsa ma ai sai yanda ta yi da shi duk wannan fa kama abada ba ta iska bace a gurin madan akin banza ne ni nake kallon abin da ake yi ta sa shi rawa ta sa shi waka ta sunkuya ya goya ta ina kallon bujiri a gidan nan a'a ba wani abu bane ai ai lalata ɗari ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a na na santa ba in takama sarki sammako ni a hanya na kwana. Godiya na kai na rasa ma mai zama. Ba komai wanda Allah ya tabbatar. Eh, a gama lafiya. Sarkin gobe, sarkin gobe sai ka yi sarauta. Eh. Kwanan haka babu amfani shi yasa ake so duk mutumin da zai kira ka mu'amala ka kai kokari ka kaman da gaskiya ni ban ji daɗi da wai har ki da kula da hayaniya ba dan Allah ku rinka kewa ka ji ya hakuri ga wannan kawo mashin ka je ka same shi salamu alaikum Dama na je gida ne aka ce ba baka nan. Ayya lafiya dai ko? An ce yana ya ci maka mutunci san ran shi ya yi maka wulakanci saboda kawai ka bashi shawara. Dan Allah ka yi haƙuri wallahi mu ma haka muke fama da shi musamman ma ni da nake ƙanwata, haka yake ci mun mutunci san ransa baban mu ma bai ƙale ba ka yi haƙuri. Wannan ai ba wani abu ne ko? Babu komai. kuma fa ai haƙƙi ne akan mu dole sai mun sauke shi mu ci gaba da gaya masa gaskiya har lokacin da Allah zai ganar da shi daina wasu ɗabi'u da ba su da kyau babu komai ni ke da godiya Allah ya kiyaye na gode sosai thank ah, you ashe ba ki da mutunci kawai sai su kwala min wannan abu an kwala miki kai ita kake duka da wannan dan eh, iskar takalmin naka mai kamata jirgin ruwa shine kake duka ta saboda bata san muhimmancin takalmi na mana ba wannan da kike gani ranar juma'a nake sa shi wannan ran asabar nake sa shi wannan na ran lahadi ne wannan na litinin ne ga na talata ga na laraba wannan saboda ko harkar fati ina ji da shi shine ta ɗauko take baɗa ma ƙasa kin san darajar takalmin ne a'a yanzu darajar takalmi har yafi naka an waka ce fa uwar ku ɗaya uban ku ɗaya fa da ita amma za ka zo ka ɗauki wannan mantareren takalmi ka dinga mauta mata ba sai ka karya mata ƙashin baya sannan haka zai kwanta mara kunya fitsararre iya ai ba so na ake ba an fi santa duk abin da nayi ran nan zuwa ne nace ba ni da lafiya nace ina ina yin atini aka kasa sai mun tarazan ita ko har ƙarin ruwa aka yi mata ran nan kai yanzu a girman ka da tsaba rashin mutunci irin naka mara kunyan banza mara kunyan wofi tsare ne na ƙara da ka sake ɗaukar hannu ka doki yarinyar nan wallahi ranka zai ba da ba siya maka an ji jara ka jin gaya maka saboda baka san darajar iyaye ba ko baka da mutunci ko Allah wajenka mara kunya fitsararre to Allah ya isa tsakanina da kai nono na ma da kasha bai isa ba zai dan jama da kabewa ne ran kawai dan tijaran kwa zaka ci gidanku wallahi ne nake gaya maka mara kunya fitsararre saboda gorin da kike min ya ishe ni ki mun gori da safe ki mun gori da rana ki mun gori da daddare na kasa walawa saboda gorin da kike min shi yasa na ce to shikenan bari in sauke wa kaina nauyi kullum gorin da kike min gorin kin haife ni na sha nonan ki biki yafe min ba shi yasa na ce to bari in tafi in je in biya ki nonan ki da na sha kin ga in na biya ki nonan ki da na sha na huta shi yasa na je na samo miki kindirman nono thank you tunda naki tsala na sha shi yasa kuma na hannu haɗo miki da mai sai da na tafi haccin dajin falgora na je na sa nono shugaban yan fura ta jihar Kano baki ɗaya. tana nan a Deport na ce to a hada hadda gaya gayan ma yana tafi kin ga in na biya ki ci kenan salin alin ba kare bin da mu ka kawo min nono eh. baka biya ba har yanzu baka yi komai ba saboda yanzu abin da nake so in gaya maka bayan ka kwanta a ciki na wata tara na haife ka na ci kashinka na ci fitsarinka ba abin da ban maka ba na wahala ka hana ni bacci da safe ka hana ni bacci da rana ka hana ni bacci da daddare in ba ka da lafiya in ɗauke ka in kai ka asibiti ina faman ɗawainiya da kai har Allah iraya ka ka girma ka zama mutum ɗan iska kake ci min mutunci ka zama haka sai da na rene ka ka zama haka to sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da na yi kuma ni ba nonon eh, saniya na baka ba nonon mutum ka sha ba nonon dabba ba dan me zaka ɗauko nonon dabba ka kawo min to tunda haka abin yake fito na fito zaki min makaɗin bigindil ko to shikenan ai kwanciyar da ne taki a ciki ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko an karɓi kuɗaɗe an kulle a ɗan kwali sai ki ɗauka sai a ajiye min canje. ai babu wani kuɗin barka da aka zo saboda da aka san ma an haife ka din mugu abinda zaka zama kenan tantiri a duniya kai da wani ba wannan ka tsaya ka ji sha wanda ba ka da mutunci ba wani matar da ta zo gidan nan da ta min barka balle ce na samu wani abu a gurin ta ƙarya kake yi munafiki ko ai ko ban tsine maka ba wallahi Allah duniya kaɗai ta ishe ka kuma za ka ga yadda za ka gani a duniyan nan ko ban ce maka komai ba kuma duniya ce ta fi bagaruwa jima ina nan ina jira Allah kuma kai ya kashe ni sai na ga ƙarshen ka. ranke daɗe ya ji asibawar ina yi ne lafiya ne ina gajiya ya kamata ce gaskiya duk wannan hanya-hanyar da wannan bacin ran da kike a ce ya kau tun da kin san tsawon lokaci da muka dauka kuma da hidindimu da ake tewa juna ya kamata a ce yanzu mun fuskanci da muka fuskanta a yi abin nan a wuce wurin amma sai ya zamanto cewa daga lokacin da na zo wurin ki zanga kina wani tarbanewa kina babbatare ba ki ba na fuska koda da na daƙiƙa ɗaya ne in samu dan ji farin ciki a raina wannan ina ganin ba tsari bane da Allah mala dakata ni wallahi da ka zo na fito na rantse ji nake wata magana arziki ce ta kawo ka ka zo kana mun wasu maganganu marasa makama ni wana ne yake tilasa mini ni wallahi Allah karfan kafa kaga da Allah ka saurara ni aiki ne a gaba ne in ka gama tsayuwar ka nan da awa biyar ka iya ƙara gaba ko asma'u asma'u da kuɗi na yarinya nan da ringa mun in musu hidimar shekara goma ina fama in biya kuɗin makaranta in fente maku gida an siya yanke mashin kuma ki zo ki wulakanta naka amarya kenan yanzu nan da jiwo shi ke nan fa zama a wannan kofar gida fa ya ƙare sai dai mu yi a gida amma dai yana fatan duk wani shirye-shirye kin gama kan gama ba komai to in fa akwai wani abu ki faɗa amma wanda ba kuɗi da yawa <laughs> eh amma ba ki sani ba a nan ba DJ yau ba eh an ji jara ba DJ a'a wane ne anan a an ji jara faga ya ya ba na bukatar a girmama ni ba bukata nake wai sai ka girmama ni ba yawwa kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba ba na ka. ba na son in gaya ma gaskiya yawwa me is ni duk wanda ba zai bani ba me ranar sa, tun mutumin da ba zai taimake ni sanda nake bukatar taimako ba me zai min barin gaya ma gaci mun riga mun samu wanda zamu bata alaji zamu bata alaji babba shi yake min wahalhalu har ka zama mutum wai yau kolo kolo ya zama mutum karfa ka manta fa da ka zo nan fa a rima house ka zo fa da jakarka kana neman wai ina yan filafilai yan filafilan ma baka iya faɗa ba salamu alaikum jama'a da Allah nan ne wurin yan fil wai yau ka zama mutum hacca kake zaka ba harka ka dade baka bari ba barin gaya ma gaskiya to banda abinka ai mutunci ya fi komai mutunci ya fi kuɗi don ba na baka wani abu ai ba shine nuna ina ganin mutuncinka ba ko ko da ba na baka komai akwai girmamawa tsakaninmu da kai a matsayina na wanda zai auri kanwaka ke zo wuce wuce to baran gaya ma hmm. ba za mu baka ba insha Allah ba za ka aure ta ba amma baka sani aure kaddara ne idan Allah ya kaddarta ni zan aure ta wallahi baka yi sakana barin gaya ma na riga na san komai muƙaddari ne daga Allah ni jahili ne kaga na san qawaidi na san ahalari na san ishimawi, na san iziya na san arsali na san baɗili, na san sarmagandi na san ibn maja na san qira'atul musawwara barin gaya ma kar ka dauken jahili kuma tun daga kan wa man yuslim wa man yaqanid tilkar rusulu qala fa ma awalam yara subhanallazi na san komai yawa ba ka kamanta fa kolo kake gayawa kaga na fi ka sanin wani sai me sa din na sani ka saurara mana kai ka san ilimi amma baka amfani da shi irin ku ne kuke fakewa da abiya dan faru ku shiga ku ta tsinewa mutane kuna zagiya kuna zagi eh. ilimin naku na banza ba ku amfani da eh. shi eh. na ce ka sani amma ba aiki da shi eh me kan angulu fara can me kan angulu an yi teba an yi teba ba ba mu ba kanwan mu gardi gardi kolo ba sangandali sangandali sanganda da ɗan uwa yau gagardi yau gagardi ɗan uwa gagardi ke mi gardi ɗan uwa sanganda Lafiya lau? Na gajiya. Kuna nan kalau? To madalla. ai da ni ce ma zan je har ofis din dai kuma sai Allah ya sa gashi ka zo wallahi Allah to alhaji magana ce za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba amma ba yadda za a sai haƙuri magana ce akan yarinya nan a sama'u to yarinya dai ba yadda ba a ba ta dage dai ta ce ita dai gaskiya ba ta son wannan lamari eh? eh a sama'u ba eh. a dan makarantar su ne take so ita shi take so ta aura ba ta so a aura mata kai to ka san yaren yanzu ka haife su ne baka haifi halin su ba gaskiya ba za ka yi mutum tilas ba gaskiya ka yi ɗawainiya amma dai Allah ya saka da alheri ai hakuri Allah ya baka wanda ya fita ita ma kai ma Allah ita ma Allah ya bata wanda ya fita ba komai nagode dan Allah ai hakuri yawa a gaida gida nagode madalla a gaida mutan gidan yawa Assalamu. Zo da Allah. Ke san kiran ki da nai Na kira ki ne in gaya miki mu shawara. Kin ga dai bikin nan ya taso. Bai fi saura kwana biyu ba. To, gashi ba mu da komai a gidan nan. Na harkar bikin nan. dama kin ga kawun ki na tuna shi ya alkawarin zai kawo min kuɗi idan ya kawo kuɗi za a sai ɗan su shinkafa su ɗan kayan miyan nan da abubuwa da za a yi dai a yi bikin nan to bai kawo ba gashi abu ya ƙure ko na ce to ko a kama talatalan nan na wannan yaron a sayar sai ya ga to kuɗin talatalan ma nawa zai yi ba abin da zai yi kuɗin talatalan nan sai na ce to shi kenan tunda yana da akuya ɗauki akuyan na sai mu sai da ita idan muka sai da ita idan aka yi sabgar bikin na aka gama na samu irin dan gudunmawa wannan dai mai taro sisi na samu gudunmawa sai haɗa kuɗin shi bashi sai masa ƙari ma ko to mama anya kuwa kina gani in aka ɗau akuyan nan aka siyar ba zai yi ce wani abu ba kin san fa ba shi da haƙuri akan kayansa haka ne kam zai iya haƙuri zai iya ƙin rashin haƙuri tunda dai ba shi da alƙibla guda ɗaya ko ba haka bane sabanin abin da zai iya cewa zai yi to amma da kai da ka ai mallakan wuya ne da shi da akwai yaddan nawaye ba nawa ba ne shi ma ai mai rufa mana asiri ne dan na sai da akuyarsa kuma sai da matsala to kuma bandar da ce zan kara masa ma akan za a yi zan kira a kirawo bandaro eh. sai zo kawai sai akuyar tunda dama yana siye kuma na san zai sai ta dan daraja ko a zai sai <laughs> yawwa kin ga shikenan a yi biki lafiya a gama lafiya asirin mu a rufe ba mu je muka tona kan mu asiri cewa muna neman bashi ba ko ba haka bane kin ga an kawun naki ya kama shi kenan ma sai a hada a bayar an riga dai an gama ba sai mun fake makota muna roƙo ba yau kuwa haka za a yi to ka ganta nan da ya ban dawo eh ka ganta <laughs> ka ganta na ganta eh. na ganta to hajiya ba tare da bata lokaci ba wannan akuya ni yanzu ban fito da kuɗi ba ne amma mafi sauƙi kawai zan ɗauke ta zan je idan na kai ta aka saya to eh. abin da Allah ya sa aka samu sai na zo na ka miki ke kuma ki bani nawa kin ga ki ɗauki na ki na ɗaunawa to ba damu to shi ke yayi kyau sai ka kunce to madalla to ba matsala Allah ka dai ka dai san da yadda harkokin ah, da ba matsala to ah. kin da ga kaya wallahi kaya sun yi alhamdulillah gaskiya tabarkalla yarinya ta zo da goshinta <laughs> wallahi kaya sun yi ai shi ne fa a yaron ya yi kokari a ba laifi amma ranar ta yanzu to yanzu me ya rage kuma wanda za a fita kunyar jama'a a'a yanzu fa abin da ya rage tun da dai biki ne aikin gaza ne sai a zo a hau girki kin ga na sai buhun shinkafa guda biyu na sai kaji guda goma ga naman rago ga naman rago to ko mm. kin zo mana da su man gyaɗan nan to ai shi kenan to ba shi kenan fa me ya rage ki eh, gaskiya sai ta lala a ci wani aure <laughs> ai ba ku mun buɗe bane bane in yi buɗe yata <laughs> ya riga da da goshi ta ah, alhamdulillah Allah sabu ga na suna haka Tumarkaɗi wai tumarkaɗi ranar da ta yi walle lalli ba ga direba na shagalin fili. an na ga da buhun kwama ai masu bunta tuka waɗa mani duk inda ta buga ta da ɗaggiyar kai kai kai wance ta ake kake ta wala gigi ko me

eh ina ji ka san ai bikin wannan taka ya so haka ne ko ba haka ba eh kuma na ce maka kaɗan dan kawo dan abin da za a abin nan ka ki eh. dama ka san halin da kake shi da ni kuma kawunku na eh. katsina eh. ya ce zai bani kuɗi a sayi dan shinkafar da za a yi sabga bikin nan ka dai bikin nan ya zo kuma babu shi isa sai na ce to tun da dai babu ma mu da kuɗi a hannunmu kuma shine aka kama akuyan nan na kira bandari ya zo ya kama ta aka je kasuwa aka sai da ita da aka sai da ita kuɗin yanzu idan muka samu sabgar bikin nan kuma ya aiko ma kaga sai in ƙara maka da abin da na samu in baka ka ji dalili kenan da yasa aka aka abin nan akuya ni magana eh na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum an ɗauki akuya ta an siyar haba haba Allah akuyar da nake takama da ita nake mafarki da ita akuyar da nake ganin ita ce silar arziki na akuyar da nake ganin da ita zan kera makiya wannan akuyar fa ita na dogara da ita fa ita ce zan samu fa in tsira kawai sai a ɗauki abina a siyar ba izini na ba lissafi kenan wallahi an taro mat ni uwarka ce fa yanzu da kai da akuyar duk mallakan waye ba mallaka ta bane to aka ne ba sai a bari ba in na mutu in na kwanta dama sai a iko da abina eh au sai ka mutu zan ci dukiyarka da yake ka zama tijararre dan tijara ne kai? Nan na zo gidan nan in na zo na ce miki ina da bukata ba a yi min. In na ce ga abin da nake so ba a yi min kuma sai a ɗauki abi a iko da shi. Nan nan kike nuna kin fi ƙauna wannan yarinyar a kaina saboda ana ganin ta samu mai hannu da shuni. Ni waye galihuna? Waye galihuna? Dan marayan Allah. Kai maka duka ɗan. A takan. Ni za ka yi wa Maryam. Wallahi an taro mat. An taro wa? Wallahi an taro mat. Wallahi an taro pilas. Ka ko filas ba za su gaya mun wannan abin da aka yi mun ba wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an taro wallahi za a ga abin da zan yi Allah za a ga abin da za ka yi eh, ko Alƙur'an sai an ga abin da za to kai ma sai ka ga wanda ya maka abin da za ka yi din Allah ya kawo da ba kawo da magani ba dadi ya kuɗe oh la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ka faɗa a cikin ka ya zauna dinga gaya maka irin wannan magana ni kan na shiga ku haihuwa ni dai ba ta rana ba wallahi tallahi maza ke da Allah harada farantan nan ki haɗa su guri guda na cin abinci ne kin gane yawa hajiya balaraba na tukunya nan kaman kwano nawa kike ga za ta ci ne ai wannan tukunya za ta ci kamar kwano bakwai kwarai kuwa Za ta ci bakwai? Za ta ci. To shi kenan. Itacen zai isa ko dai sai an karo. Akwai itace a wancan dakin saboda baki muka kawar da shi. A samu gurin zama. Ke. Dauko mana shana Kin ga. Ke kuma dauko mana tukunyar marfadar ne ɗan tijara ɗan tijara ga shi nan ku ga ɗan tijara ɗan tijara nan ne mai tijara a ah, sama'u na ji ana kwankwasa gida maza ki je ki ga waye komai da komai dai yayi ba abin da za a nema ko magin yana nan fa a cikin Malam lafiya? Lafiya kalau. Zan gidan muka zo ina matar gidan. Tana Kira wuta. Yalla bai kar a sassauta. Yawwa ku aikin ku kawai. Lafiya? Mama, wa ɗan sanda ne suka zo. Ɗan me? Wake suke nema. Ni suke nema kuma? To ni me na yi? Kin ga yaran nan ko? Allah ita ba yaya ne je janyo wata jarabar ba. Ni Allah ya haɗa ni da jarababban wa wallahi. Ke, ina shiru. Mama ɗauko mayafin. Ina da ma ni tun da na je gidan ina jibe ba. kin ji wa'yansu kuma ana na biki to ai shi ne to Allah ya kiyaye dama abin da aka ajiye ku kare wa mutum hakki ku biyo mutum hakkinsa a gurin mai hakki yawwa duk kawai duk wani maganganu da za a yi ba ruwanku ko wani a ce ana wani abu Allah dai ya sa ba yaran nan ne ya muku abu ranka ya daɗe me ya faru ita ce wannan eh ita ce to yalla ba me ya faru danki ne ke kare ki sace mai akuya iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ɗana ne fa ni na haife shi fa biki kaban wasa fa ke yi a cikin gidan nan fa la ilaha illallah muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to shikenan ku yi haƙuri barin kira ɗan uwana bari shiga ɗan uwana kira ɗan uwana. Yalla bai kuɗa barinta tana shiga ashe ma aikin aikin ta kuke yi kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki za a iya muku wani abun kidnapping a dora mata turmi ta aure kwantar da hankalin ka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin abin komai ya kare kai yanzu yayi abin da kai ya dace ke zan shigar da karanki kake min rashin kunya ku ce mu je kewa ku ce Iya ko min mai sanda ake din ma ba bari. ma mu ce mu tafi. Mu ce mu tafi kema. Ni sai ra ki da ko mayafin mana ki wuce mu tafi ko gadi ke ba mu wuce mu ba a shiga ta nan ba. Eh? Ba a shiga ta nan, gyara ake shiga ta nan. attine tun ɗazitun da suka tafi har yanzu shiru muna zaune nan mu muna ta abu na farin ciki muna ta zaune uwar biki ba ta nan kowa ya sani wannan abu ko kuma bin ta za a yi Allah dai ya sa lafiya wannan shine ana da raga dare yayi to Allah ya sauwaka kin gani uwar biki ana faram ne biki ga yan sanda wallahi kuwa Allah dai ya kiyaye amin Allah dai ya shirya mana yara amin amin mm. ya da cikin ta ai sai mata ai sai a mata wallahi ba zaman lafiya zaman lafiya ya kare dama kai nake jira kike jira in shigo mi ina take sanda ta siyan mun da abu aka dau hakki na kin gaya mata kin ce ka tai yanzu dan Allah dan annabi kai mana kudin akuyan nan taka ko nawa ne mu biya ko kware kuwa ko da kuka ce a tiye kware kuwa ko nawa ce kai kudin da za a biya to bari na gaya miki ba wai magana ce ta kuɗi ba ni ma daidai gwargwado Allah ya rufan asiri tunda ajiye ta ne dan na zama wani abu sai aka mi noma aka ce mi kiwo na zo na ɗauke ta ne saboda mai na talaffi na, ni ma wani lokacin a nuna na a idan duniya in shiga sahun masu arziki ko da gidan mai uku in gina in bar baya kar na mutu bani da komai in bar baya da ƙura na zo ta zo ta ɗauki abin nan da ciki aka sai da ita mun yi da akuyan nan 'ya'ya shida za a haifa mun zan je ɗauko haya fulani su zo su riƙe ana min kiwo ta zo ta kame ba kunya ba tsoron Allah aka murƙushen akuya dan bikinta ni an yi tunanin yi mun biki ni ba ɗan adam bane ba komai yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya ka kiyaye duniya baki uwa ba bari gaya miki ba a gaya min in ji sai dai duniya ta sanar da ni duk abin da za ki gaya min ba zan ji ba ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji sanda an ajiye ni bana iya zama in an tada ni bana iya tashi kin gane in an ce ci bana iya ci to sai na saduda sannan na riga na san ba ma laushi zan ba taushi zan yi sai na taushi yalwaji kin ji abin da yake faɗi eh. to ku saba wannan wannan ba shi da kirki eh. sai na taushi eh. eh in lokaci na ya taushi ma zan amma da abin da za ku ga yan ba ji ba ina kan gerahin mutunci na yawa in kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsarariya ce ita te mun magana ku ga abin da zan yi wa tsaya wa ma zai masa rashin mutunci mutumin da ya uwarsa ma wa zai wa zai wa zai kyale anan mu ba ruwan mu wallahi kai kaje kai abin da yake gaban ka kawai dan ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari aka kai ki yaro ba mutunci ba tsoron Allah uwa mahaifiya ya kai ta rufe ta wai akuya wai ya shida kamar haka suka yi da Allah kai wannan bai da mutunci bara zan kirawo ka am hajji abinda nake so da ku ku je ku nemo duk inda wannan yaron yake saboda shi ne ya shigo da karan nan bayan da za a yi musake ta ba tare da ya sani ba haba yalla bai dan Allah dan annabi ku taimaka mana dan Allah kun ga yanzu muna tsakiyar hidimomin biki wallahi yanzu ga matan nan da yarinya na dukan su a hannunku dan Allah ku taimaka mana ku sake su dan Allah wato hajiya abin da zan gaya miki yaran nan kawai za ku turo ku cire muku yarinyar nan domin in je ba shi kuka ɗauko ba to fa kuna cikin matsala yawwa wannan shine shawarar da zan faɗa muku domin aikin ɗan sanda fa ba aikin wasa bane ba fa So dan Allah dan annabi ku taimaka mana yanzu yaran nan ina za mu je mu nemo shi saboda Allah ku rufa mana asiri a matsayin ku na musulmi ƴan uwanmu ku maka mana dan Allah muna cikin hidimar biki idan ya so bayan biki ni da kaina zan kama ta nan da yarinya nan zan kama ku su ku ce maka mana dan Allah ina zuwa kina nufin kenan mu sake ta ba tare da sanin sa ba kuma idan ya ganta a gari fa me za a dauke mu kin san mun kare martabar aikin dan sanda kenan to ni na amince dan Allah ni ku rike ni ita ku sake ta dan Allah ke a rike ki ina zuwa ke wanda ya yi laifi a kamar shi muke tsarewa ba wanda bai laifi ba akan me za mu tsare ki muna tare da wacce ta yi laifi kuma abin da zan gaya muku ko a ka'ida aikin ɗan sanda idan mutum aka rufe mutum baya awa 24 a station in ya wuce wannan awan to za mu kai shi kotu saboda kun kaza baka same ta ba to za mu tura ta kotu nan ya hujja Allah ya baka yawan rai to alaji wata matsala ce ta tasa wanda kuma nake ganin alaji ba wanda nake ɓoyewa abu in ya taso min sama da kai saboda na san ba za ka bari a aiman dariya ba wata baiwar Allah ce alaji ita zo ta min zamba cikin aminci kuma har ɗaukar lauya kai so suke sai an cuce ni yanzu gobe muke so za a shiga kotu nake so dan Allah alaji a waɗanda kuke mu'amala da su nake so ka taimake ni ka haɗa ni da lauya wanda nake so din yadda za a yi insha Allah a samu a daure ta idan na fahimci kana nufin zambatar ka aka kenan eh kuma cikin aminci ma zamban alaji ka san ba ciwo irin ai maka zambo cikin aminci eh to lillahi wa rasuli ina mai tabbatar ma cewa babu yadda za a yi muna zaune a ƙasar nan ko a garin nan ya zama na cewa muna tare da mutanen arziki irin ku wanda muke kyakkyawar mu'amala da su kuma a zalunce su ko a tauye musu su mu naɗa hannu muna kallo barantana kuma ka yi ɗan tijara nawa ina so in tabbatar ma cewa zan shiga cikin wannan shari'a dumu-dumu domin zan baka lauya na mm. wanda kuma tun da ya gama makaranta yake ake lauya bai taba yin rashin nasara ba sai dai nasara yake samu don haka zan kira shi za mu tattauna da shi duk abin da ya kama zan ba shi nan baka ko kuma tura ka kaje wurinsa na gode alhaji allah ya baka a sama'u ai alhaji in gaya ma in dai ina raye duk rintsi duk juyi sai ka aure asma'u insha allah insha allah alhaji insha allah eh, hmm. insha allah insha allah an gama godiya ne kafin ka shiga shara gobe ka zo godiya ba ka direba da kuɗi to ka shiga da mangara gobe mutane Allah ya kiyaye ka godiya nake da Allah ya saka da alheri amma wannan takalmi ai da ka ajiya wajen in ba kai ba in ba kai shigo mun faro da wannan takalmi dan Allah dan tijara dan tijara to ni da nake neman anwarka me ma ba zan yi ba dan ma yarinya tana min wulakanci aikin banza aikin wuri amma yana sai mun kashe abin da ya kawo am barista abin da yasa na kira ka na kira ka ne domin akwai wata shari'a da nake so ka shigar mu kuma na yi imanin cewa kai jajirce ne kuma duk shari'ar da kake shiga Allah da kana yin nasara wata mata ce ta yi zama cikin aminci kuma ni saboda jajircewa ka akan duk shari'ar da kake na kana yin nasara kuma ni ban taba kiran ka na samu wani akasi ba akan ta shi yasa nake son wannan shari'ar a shiga a duk abin da za a yi a nasara akan wannan shari'ar ba da haka ne alhaji bayan muka samu mu'amala da kai ba ba yau da fara wakiltar ka a gurin wasu shari'o'i da muka yi ba wannan kuma insha Allah ba zai zama matsala ba kawai ba ɗaya da nake so kamar da ka sani dole zan so in tattauna da su masu wannan shari'a wanda zan wakilta domin na san yaya abin yake in so na ji fact in gazarin din fact din kes din mu sanya za mu ɓullo masa yaya al'amuran suke saboda ka san komai dole sai an san ina za a ɓullo lamari ko da kana da gaskiya idan baka da ƙwararin hujjoji shari'a saɓanin hankali ce sarka zan so in zauna da su na ji me ake ciki wannan ba wani abu ne yanzu na zan musu waya in kira su domin su zo su haɗa bayanan su tattara bayanan su gaya maka domin ka samu kai ma ka samu makaman da za ka yi amfani da shi insha Allah yanzu muna rabuwa da kai zan kira su kuma zan ba su lambar waya da adireshin ofis ɗinka su je su same ka don ku tattauna da za a tunkara mu to ina gani alhaji da zafi zafi akan da ke karfi wanda ka same su ke musu magana su same ni gobe idan Allah ya kai mu da safa office ni magana magan mun fara tara abin da ya kamata mu tara domin mu sanya za mu fuskanci shirin nan. A yanzu ne kamar insha Allah zan kira su sai mu Gobe insha Allah karfe tara za su same na office sai mu zauna mu ga abin da za a yi. So shi kenan barisa na gode. Ba matsala Barisa da Allah biyan da za a yi. Ba kuma insha Allah. Na san ka na san aiki da barisa. Ba kowa da gobe. Yawwa. Yawwa barisa thank you. Hello? Ah, na ji daɗi da alhaji ma turo ka cin ayo don mun yi magana da shi na bashi na ce turo ka gobe karfe tara ka samu a ofis to na shigo gida sai ga sai ce ya ma same ka za ka zo ka same ni to alhamdulillahi. Ah, me sunanka ham na ce me sunanka eh ni sunana musa abdullahi ke to Bala musa um, ka san yadda yanayin aikin me yake ita shari'a sabanin hankali ce idan aka je shari'a komai gaskiyar ka in baka da hujjoji masu kwari sai aka da kai ba na son ka rufe min komai ina son ka gaya min gaskiya menene kes din nan yake ciki menene alakarka da wannan matar kuma menene gaskiyar lamarin da har ta kai ku za ku yi shari'a da ita kar ka ɓoye komai ka gaya min in san yadda zan fuskanci shari'a in kare ka barista zan gaya ma gaskiyar yadda al'amarin nan yake kuma babu abin da zan ɓoye ma saboda buƙatar mu yi nasara to wannan da nake ƙara mahaifiyata ce eh babar ka kuke kisa da ita eh ki hagurewa kin haifi dan kuka kuma ita ta haife ka a cikin ta eh, ina ina sarin haka domin ni dai na taso na ga ita ta rene ne har na kawo yanzu eh. kuma barista karar da ne ta ni ne sabon yin aiki a gidan nan aiki na wanke mota ba fulawa ruwa dai da sauransu ko ma me kake yi yanzu nan idan na ce a kore ka a gidan nan tun kafin ka fara aikin zaka tafi tun kake wani zakakkalewa ba za ki taba tsintar shi akan wannan tunanin da ke ba domin yaro ne da ya san darajar dan adam yaro ne mai mutunci yaro ne mai tarbiyya na ga ruwan mutunci na ga kamun kai na ga tarbiyya amma wallahi sallahi hama goyi baka san me kake ba dama duk zuzuta ka da yadin nawa yake baka ma iya wanke mota ba kallon motsan nan wai ka wanke take na? to yanzu duk kokarin da ne ka duba fa yanda ta fita ta yi kalkal kar ka maimaita idan ba haka ba kuma kyan kyan hali hali wutar ciki mai kona dabara sai ga sha'awa tarin jaye hankali jiki baran zuciya ka tsira da mutuncinka ka kuma kiyaye duk wani wulakanci da cin mutuncin da matan gidan nan za su yi maka saboda su kaf cikin gidan nan babu wanda suka kyale kai ne yankin mota zo nan ni ne kai din wannan shine mijin da zan aura ka gaishe shi okay Allah sarki assalamu alaikum hakana da yancin da zaka ba mijin da zan aura hannu ku gaisa tare da shi a matsayinka na matsiyaci fa na kasa nutsuwa kwata-kwata sha'anin duniya wuya gare shi amma idan ka iya sauƙi gare shi ga wuta ga masara ga wuka ga nama zaɓi ya rage wa mai shiga rijiya kyan hali hali yarda kiya na yaudara kauna kira ta kaddara suke sa zuciya tunzara haƙi ba mai yayi masa kyan hali ta yaya za a zubar da hatsi a kuma haramta wa kaza tono yaro da hankali dace ne kai kamata yi wa wannan tambayar ba na so ma zo a gani na fita da ke kawai kikin gane ito ya yau ina jiran ki sauri yau sai na kai yarinyar nan mu yanka amma ji ka cuce ni wallahi tallahi ka cuce ni me yasa baka gaya min tun wuri ba in sani kyan hali labari daga taskar sha'ir marubuta umar wonderful bisa tsarawa kabiru yusuf fage shiryawa fasihi sani idris mai waya mataimaki mai bada umarni baban nan one boy bada umarni mai zamani ibrahim bala